Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ranar yau Asabar sha biyar ga watan Afrilu na shekara ta dubu biyu da da ashirin uku Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanin labaran. An fidda Prime Minister kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zaɓe bayan da aka ga wani mutum ya jefa abun fashewa a ta inda yake. A yau Asabar zaman fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da babban kungiyar mayakan RSF a birnin Khartoum da wasu wurare a kasar. Shugaban kamfanin sojojin Wagner Group na son Rasha ta fice daga Ukraine yana mai cewa Rasha ta cimma kudurinta. To kanin labaran kenan aka saurara. a babin rahotanni kuma za a ji yadda zaɓe yake gudana a jihar kebbi inda zaɓen gwanna bai kammalu ba da dukkanin alama ta yi tsaye cewa tana son lallai sai ta kai bancenta gida ma'ana sai ta kafa gwamnanta mhm. yayin da ita kuma jami'ar pdp ta taso da karfi tana son ta kwace mulkin kazalika a jihar adamawa inda aka ayyana zaben a matsayin wanda bai kammalu ba za a ji yadda aka bunkatsa tsaro an ruɓanya tsaro kusan kashi saba'in cikin ɗari domin akwai wata shataletale tale ana kiranta mu around about a jihar adama a jimeta mun samu sojoji sun girke ma'aikatansu a gurin kuma sun hana wuce wannan sha kamar kowace ranar asabar za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ya shirya kuma zai gabatar muna kuma tafa da guzurin watan ramadana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An fidda Prime Ministan kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zaɓe lafiya bayan da aka ga wani mutum ya jefa abin fashewa ta inda yake a cewar kafafen yada labaran kasar Japan. Lamarin dai ya faru ne a wata tashar jiragen ruwa inda ake kamun kifi a birnin Wakayama a yammacin Japan inda aka shirya kishida zai gabatar da jawabi na nuna goyon baya ga ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben ƙasar da ke tafe. Wani bidiyo ya nuna yadda 'yan sanda da yawa suka fuskanci wani matashi da ya sanya bakar riga mai hade da hula jamkadan kafin a kuwa fashewar a kusa. A yau Asabar kazaman fada ya barke a tsakanin sojojin Sudan da babban kungiyar mayakan kasar RSF a Khartoum da wasu wurare a kasar. Lamarin da ke kara kawo fargabar ganin bazuwar tashin hankali a kasar da ke fama da rikici. An ji ƙara harbe-harbe a birnin Khartoum a wurare da dama, ciki har da tsakiyar birnin. A cikin wasu jerin bayanai, kungiyar mayakan RSF ta zargi sojojin Sudan da kaiwa dakaranta hari a ɗaya daga cikin sansanoninta da ke kudancin Khartoum. Ƙungiyar ta yi kirarin cewa filin jirgin saman birnin ita ke iko da shi kuma ita ke iko da gabaɗayan fadar shugaban ƙasar Sudan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nan ba da jimawa ba maryam za ta sake shigowa ta karanto kashi na biyu na labaran amma yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko daga najeriya inda a yau ne hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ta keɓe don a sake gudanar da zaɓuɓɓukan gwamna da kuma na 'yan majalisu da ba a kammala ba inda na tattauna da wakilin muryar amurka muhammad nasir a jihar kebbi kuma ya sanar da ni halin da ake ciki Malam Nasiru yaya zaɓe yake gudana a nan jihar Kebbi inda ake ƙoƙarin kammala zaɓen gwamna? A jihar Kebbi zaɓe yana gudana yadda ya kamata a wasu rumfuna yayin da a wasu rumfuna kuma akan samu hatsaniya. Kamar yadda ki sani jam'iyyar APC ita ce ke mulki a jihar ta Kebbi sannan kuma ga dukkanin alama ta yi tsaye cewa tana son lallai sai ta kai bancen ta gida ma'ana sai ta kafa gwamnanta. Mhm. Yayin da ita kuma jam'iyyar PDP ta so da karfi tana so ta kwace mulkin yanzu zaɓukan dai suna gudana cikin tsanaki a wasu rumfuna wasu wurare kuma musamman inda ake ganin wani wata jam'iyya ta fi karfi shi daga wata zaki ga ana ta jayayya kowa na so nuna cewa ya fi karfi to haka dole shi zai samu nasara a wannan rumfa amma dai yanzu yadda lamari ke tafiya ana zaɓuɓɓukan duk ko da an samu hatsaniya za a tsaya jami'an tsaro su su kwatar da hankali idan ka ce hatsaniya wace irin matsala ake samu ko za ka ɗan mana ƙarin bayani a kan eh hatsaniya yadda ake samun ta kamar wata rumfa da latarar tarar da suka fi karfi wurin sun tsaye cewa lalle wudanda ba su da karfi ba za su jefa ƙuri'a ba sai masu karfi sun gama jefa ƙuri'a ma'ana sai ƴaƴan su sun kammala jefa ƙuri'a su gaba ɗaya sannan su to su jefa ta kuma ke da aka yi haka ran ta yi kila a kai lokacin da za a samu kila bayan waɗanda ka so su jefa sun jefa mhm. ba za a bari saura su jefa ƙuri'a ba kowa yana so shi matsa kaimi ya shiga ya ce dole sai ya zaɓi wanda yake bukata mutane ba sa kan layi ne ko kuma duk da cewa ana kan layi ana zaben wanda zai je ya dangwala ana kan layi amma sai layi ya fara tafiya sai a kama rikici wani ya zo ya aza wani layi gefe idan aka kira wanda a cikin layi ya tsaya a shi aka kira sai a kama rikici su gaba ɗaya sai layin ya barkace mhm. dole sai jami'an tsaro sun to sun kwantar da hankali a sake haɗa wani layi kuma sannan a dawo a ci gaba da jihar ƙwari'a. yaya al'amarin tsaro ya kasance a nan jihar kebbi a rumfunan zaɓe da kuma kewayen jihar baki ɗaya. bisa gaskiya akwai tsaro a rumfunan jefa ƙuri'a amma wani lokaci abin da ke kawo matsala shine rumfunan da a cikin karkara waɗanda ba kan titi ba waɗanda ba cikin manyan birane ba mm. za ki tarar da jami'an tsaro a wurin ba su da yawa za ki tare da ɗan sanda kwara biyu a rumfa ɗaya hmm. wanda ko da ya tashi ba zai iya yin wani abu ba kuma su yan sanda yana aka kai su ba za a kai su da makami ba wanda kila ko da makamin na sa jama'a su ji tsoro hmm. sai a to a yi biyar da aka gada ba amma yan gida wa cikin tsakiyar gari ga jami'an tsaro na birjit ko ina ga soji ga mopol ga yan sanda ko ina ana ganin su. ina mutane sun ansa kira sun fito kaɗa ƙuri'ansu kamar yadda aka yi a karan farko. sosai da sosai mutane sun fito da yawa mutane sun fito domin suna so su kammala zaben da ba a kammala ba. Mhm. To ina batun na'urar Vivas wanda daga cikin matsalolin da aka fuskanta a zaben da aka gudanar a watan da ya gabata shine rashin aiki ko rashin amfani da na'urar eh, Vivas. To wannan karo gaskiya ni dai duka inda na je babu inda na tarar da Vivas ta ba da matsala ko ina na je suna aikin su lafiya lau. Mhm. Kuma tambayoyin da nake wa mutane ba su gaya min cewa an samu matsala ga na'urar bibas ba mhm. gaskiya wannan karon kan iya cewa wannan matsala ta kawo mhm. yaya kake kallon zaben ga baki daya ka cokan kana gani za a kimanta adalci da babu mai cewa ga yadda zaben gaba ɗaya zai kasance saboda jihar tana da yawa wuraren da ake zaɓe suna da yawa idan ka je wani wuri baka je wani wuri ba mm. amma dai ga da abubuwa ke tafiya ga alama ana sa ran za a kammala shi kuma za a ko a wannan karo ba tare da ta an sake cewa an sake ta wani zagaye ba a takaice ko za ka sanar da mu mazaɓu nawa ake akwatunan zaɓe nawa ake sake zaɓe kuma ƙananan hukumomi nawa a jihar kebbi to gaskiya zuwa yanzu ban tantance da wannan ba amma dai kusan ƙananan hukumomin da a jihar kowane bangare abu ya shafa To masu sauraro ga ci gaban labaran duniyar. Shugaban kamfanin sojojin Wagner Group na son Rasha ta fita daga Ukraine. Lokaci ya yi na kawo ƙarshen yaƙi a Ukraine, abinda Yevgeny Progajin ya rubuta kenan a shafin Telegram a jiya Juma'a. Ya ce yanzu gwamnatin Rasha da al'ummar ƙasar na son a kawo ƙarshen yaƙin da ake yi a Ukraine. Yevgeny ya ce Rasha ta cimma kudurinta kuma ta kawar da galibin mazaje masu ƙarfi a Ukraine tare da tsoratar da sauran, amma bai ambaci nasarorin da Ukraine ta samu a kan Rasha ba. Ya kuma ce ya kamata a yanzu sojojin Rasha su riƙe yankunan da suka kwato masu sosai tamkar rayuwarsu ta ta'allaka a kansu. Kamfanin Wagner ya samar da sojojin haya ga Rasha a mamayar da ta yi a Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na a birnin Hanoi a yau Asabar. Wannan ce ziyararsa ta farko zuwa Vietnam tun bayan da ya zama babban jami'in diplomasiya a Amurka. A yau Asabar Blinken ya gana da Prime Minister Vietnam Pham Minh Chinh. Ziyararsa a Vietnam na zaman wani bangare na kokarin da gwamnatin Biden ke yi na dakile karuwar tasirin China a yankin. Amurka na gina wani katafaren ofishin jakadanci da zai laƙuma kuɗi dala biliyan 1.1 a birnin Hanoi. Wani mataki da ke nuna ƙudurin Amurka na ƙarfafa dangantakar cinikayya da ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. To kamar yadda aka ji a kwancen karo, a nan jihar Adamawa inda ake sake gudanar da zaben gwamna wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ayyana a matsayin wanda bai kammalu ba kuma zaben da ya ɗau hankalin jama'a sosai kasancewar da mace ake karawa na tattauna da wakilin muryar amurka lado salisu domin jin yadda zaɓe ke gudana a jihar adamawa Malam Lado yau ne hukumar zaɓe ta keɓe ranar da za a sake zaɓe a jihar Adamawa da sauran jihohi da zaɓen gwamna bai kammalu ba da 'yan majalisu. Yaya al'amarin yake a jihar Adamawa kuma ƙananan hukumomi nawa ne uh, za a yi zaɓe a jihar Adamawa? To Aisha gaskiya hukumar zaɓe kamar yadda ta ayyana cewa za a fara zaɓuɓɓukan da ba su kammala ba jihar Adama da misalin karfe ainihin wato takwas kamar yadda ta ayyana. To lallai ilahin wasu guraren sun fara takwas ɗin amma wasu guraren ba su fara takwas wasu sun kai tara wasu guraren ma sun kai goma an ɗan samu wasu tsaiko daga waɗansu abubuwa haka. Kamar wasu irin matsaloli ne suka yi bayani cewa ya janyo wannan tsaiko da aka samu na rashin fara zaben a wasu wurare a daidai lokacin da ya kamata. Kamar ah, mazaɓa da nake yanzu haka na ina karamar hukumar giri a wani mazaɓa ana ce masa anguwan kuka wadda su ma sun samu tsaiko rashin fara zaben a kan lokaci. Da na zo sai aka ce ba a kawo kayan zaɓe ba sai na ɗan tsaya na jira. Mhm. Da tsayuwa na kuwa mun wuce yadda ki kuka ba sai ga malaman zaɓe sun zo da kayan zaɓe kuma har ma suka yi abin da ya dace don sun bawa al'umman yankin haƙuri suka ce da Allah ya haƙuri sun samu tsaiko ne daga abin hawa mhm. shi yasa ba su zo da wuri ba amma konan take da suka zo suka girke kayan aikin su suka fara tantancewa kuma aka fara da aka fara kada kura'a an dakatar da zirga-zirga kamar yadda aka saba a eh, a ba a dakatar da zirga-zirga ba gaba daya mhm. amma an ba da wasu awanni a da can baya eh, daga karfe takwas aka dakatar da zirga-zirga amma sai a yanzu kuma sai aka ce sai karfe biyu za a dakatar da zirga-zirga kuma lalle ilahin hakan ya yiwu karfe biyun aka sake dakatar da zirga-zirgar mhm. na hababen hawa kuma jami'an tsaro sun ci gaba da rarrashin al'umma ah, wanda ba zai je eh, a yankinsa ba wurin da zai kada kuri'a kuma an ce masa hakuri ya koma ya jira har a kammala wannan kada kuri'a a zo ga ba da sakamako. Ina batun tsaro domin tsaro ya kasance ɗaya daga cikin batu da yake ɗaukan hankalin mutane sannan mutane sun ansa kira sun fito su kaɗa ƙuri'ansu To lalle Aisha mu karan kanmu da muka tashi a jihar mun samu a ribanye tsaro kusan kashi saba'in cikin ɗari domin akwai wata shataletale tale ana kiranta move around about a jihar Adama a Jimeta mun samu sojoji sun girke ma'aikatansu a gurin kuma sun hana wuce wannan shataletale tale Haka kuma akwai Bangrod inda ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta yake a jihar Adama ita kan tun jiya ma aka datse hanyar aka rufe wannan hanya ɗin bankuna ma ba su fito sun yi aiki ba an ce babu wannan aiki sai an kammala wannan zabukan cike gurbi da ya rage kuma lallai al'umma jihar adama sun fito a kusan in ce kashi saba'in ko kashi tamanin cikin ɗari domin akwai wata mazaɓa da na je na samu waɗanda suka karbi katin zaɓe a mazaɓar mutane ɗari bakwai da hamsin ne mhm. waɗanda suka karbi katin zaɓe. sannan waɗanda suka yi rijistan katin zaɓe a wannan mazaɓar kuma mutane ɗari takwas da talatin da bakwai ne amma kuma mutane sun fito ba na ce sun fito duka ba mhm. mutane da suka fito wannan akwati da na gani a galaba kasar ba za su kai ɗari biyar ko ko kasa da haka. To kana gani za a kammala zaɓe a kan lokaci kenan? Gaskiya Aisha maganar kammala zaɓe a lokacin da hukumar zaɓen ta ayyana abu ne mai wuya. Domin hukumar zaɓe ta ayyana za ta fara gudanar da zaɓe karfe takwas za a kammala shi ma karfe biyu zuwa biyu da rabi. To akwai mazaɓar da na je wadda har yanzu haka maganar da nake da ke ana kan tantancewa kuma ana kan ƙara ƙuri'a. Kuma waɗanda suke da layi suna yawan gaske. wadda wanda bai samu ma sun kada kuri'a ba kin ga hakan na nuna cewa lallai ba za a iya kammala shi lokacin da hukumar zaben ta ayyana ba tunda ta ce za a kammala biyu zuwa biyu da rabi Lado Salisu kenan a tattaunawa ta da shi akan yadda ake gudanar da yadda zaɓe ke da kankama a jihar Adamawa. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin a lafiya zai shiga jamhuriyar kamaru ne inda a nan ma akan samu yawan hatsara da ke sanadiyar asarar rayuka da dama akan hanyoyin kasar duk da yadda ake kara yin kamfe na rigakafi da kuma kiyaye hatsara akan tituna da ke zama ɗaya daga cikin ababen da ke haddasa mace-mace a kasar kamaru kamar yadda a shekarar 2021 zuwa 2022 mutane da dama suka kwanta dama akan titunan kasar an samu mace-macen mutane da suka kai kimanin dubu wasu da dama sun jikata sannan an yi asarar makudan kudade da suka kai kudin sefa biliyan 200 wakilin sashen hausa a birnin duwala maimunatu sadu ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta hada mana mummunar haɗari ya afku ne ranar juma'a da ta gabata a garin muluwe da ke kusa da mutangene a yankin fako a jihar kudu maso yammacin kamaru kan hanyar boya babban birnin yankin wata ƙaramar motar fasinja da ke jigilar yaran makarantar lise technique dombe ta yi taho gama da babban motar mai ɗiban yashi da ya sanadiyar mutuwar 'yan makarantar goma sha ɗaya da direban wannan karamar motar sama da mutane ashirin ashirin sun ji rauni. Ministan sufuri na kasar Kamaru Ja Ernest Masena Ngalabibe ya yi Allah wadai dangane da yawaitan haɗarurruka a kan titunan Kamaru inda ya ɗau tsauraran matakai kamar haka. Wasanni sun ƙare ba mu son kuma yawan mace-mace mun ɗau tsauraran matakai kan wasu motocin fasinja wasu direbobin ta yadda za a janye musu lasisin tokinsu da zai iya ɗau watanni shida zuwa shekara guda. Haka zalika manyan motocin tumba da na ibar yashi masu haddasa ɗaruruka kan titunanmu. Bokler Gakam, ɗaya daga cikin manyan mambobin ƙungiyar kwadago ta ɓangaren sufuri, ya yi bayani kamar haka. Gwamnati ba za ta iya tafiyar da matsalolin haɗarurruka ita kaɗai ba, shaida haɗin gwiwar ƙwararrun ƙungiyoyin kwadago. Alphonse Ayisi Abena, shugaban cibiyar masu saye da sayarwa ta ƙasar Kamaru, to ya yaba wa ministan sufuri samfurin. Minista euh, ya tsaya tsayin daka kan wannan lamarin kuma muna karfafa masa gwiwa kan wannan shirin don kar da a sake mutuwa a titunan mu. Ya isa haka kamfanonin motocin fasinja ko masu dako ko masu ɗibar tsakuwa ko yashi da babbar motar tumba har da ƙananan motoci su kasance masu mai da hankali da samun natsuwa akan hanyoyin mu da yin hatara don kare rayuka. Alhaji Ibrahim direbar babbar mota ya yaba wa minista amma kuma ya koka dangane da rashin hanyoyi. Minista matakan da ya dauka matakai ne masu kyau kwarai da gaske sabida ai wannan sabida kare eh, eh, waɗansu abubuwan da suke faruwa kin waɗansu direbobin suna ɗaukan fasinja su yi lodi fiye da ake so su bi da samu wani amfani su bayan irin lodi na aka yi musu a tasha hakan kuma sai a je a samu wani tsatsare to kin ga haka bai ba kuma fasinja masu kansu sa'i suna da matsatsaka wasu suke da suke zama dalilin wannan wannan wannan hali saboda da kika fasinja sun tsaya hanya suna roko don Allah dauke mu wane ne wane ne idan ka wuce ka ga zan musu abin wani zaka wuce shi su dauki wani lokaci tukuna wani motan ya zo kaga wannan kai kai kokarin taimako ne kuma ga haka faru kuma wata sa'i kuma she ka ɗauki haka waɗansu direbobin su ne sanadiya she su je su shaye-shaye kisa arna su je su yi shaye-shayen su sun kuma zo su ɗauki mutane su suka fasinja su fi lodi haka faru to ni a wannan matakin game da eh, eh, direbobin ɗaukan fasinja ina gani a matsayina na eh, na mai jan mota mai abin nan na gani kamar ya dace to amma kafin haka ya kasance ya an so sabili da idan kika duba hatsarin mota da suke faruwa a kan titi a cikin ana samu a kashi 100 zaki samu kashi kusan 50 sanadiyan hatsari hanya ne domin ba mu da hanyoyi a nan gaskiya kama a ta ba mu da hanyoyi na kwarai wanda zai samu mu tafiya da mota yadda muke so kina tafiya ta take ban mota eh, eh, kado da mai tsakiyar hanya kin nemi kaucewa wannan shi ma nemi kaucewa shi ma mai zuwa shi ma nemi kaucewa shi ku zo ku hadu shi ku taho ku gama kin gani haka na faruwa wata sa ido ga sunan ne iri-iri to amma kafin mata kafin dai minista yayi yi abin an so a samu hanya a gyara hanyoyi su kyau wannan game da motar fasu to maganar motar tun ba kuma aiki makin san bai dace ma ainihin magana ma bai dace ma ministan ba ya dauki mota ya dauki eh, eh, eh, fasinja ba to bari mu ja ba malamai burki a nan daga nan ne kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan allah kai mu yanzu a madadin ita ta mu maimunatu sadu da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman jumbe hamza da ya hada mana sautin shirin baba yako makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To an gaida baba ya makili yanzu kuma a albarkacin wannan wata na Ramadana ga falalar watan Ramadana. Sunana Zubairu Abubakar limamin masallacin Juma'a na kofar Dumi Gate masallacin Zubairu na Awam a Bauchi. To falalan watan azumin Ramadana dai ba a ba ce ba wayayya wata ne mai albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani daga ciki daga Baitul Izza zuwa sama ta daya ya ajiye shi a gurin da kaɗan kaɗan kaɗan ana saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru har zuwa shekara 23 aka zo aka saukar mana qur'ani ya shigo mu a yanzu haka wanda muke shine littafin mu na addinin musulunci ga baki daya to alhamdulillah cikin watan ramadan aka same shi bayan nan kuma a cikin watan azumin Allah ya ba mu wani dare wanda dare ɗaya ne ya fi shekara ya fi wata dubu lailatul qadr khairu min alf shahr bayan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata ga baki ɗayanta an kasa shi kashi uku kashin farko daga ciki shine goma farko kenan akwai yaddan Allah goma na biyu gafaran allah goma na uku 'yantawa daga shiga wuta sunana muhammad alamin usman wannan baushi ni limamin masallaci ne na kafa salawat na fadawan mada azumi ya da falala da yawa lallai a cikin azumi kamar yadda allah subhanahu a yadda annabi kullum yake bayani za a kukkulle kofofin wuta gaba daya za a bude kofofin aljanna gaba daya saboda kofofin aljanna akwai kofan da za a bude tana kira cewa ina wanda suke so su shiga ina wanda suke so su shiga saboda haka idan wata ramadana ya shiga za a ga wanda ba sa kula da sallah ma za a ga sun an shiga masallaci balle wanda kullum suke kula da sallah saboda haka a yi kokari a raya wannan daren kuma da wannan da daddare a zamo kaman kaman annabawa da rana kuma a zamo kaman mala'iku su wanda ba sa cin abinci a yi kokari kuma a rinka sadaka saboda ana ninninka lada idan a wata ramadana ne idan in ba wata ramadana ba idan nafila ne kai idan sadaka ne kai an baka kamar lada goma in wata ramadana ninkawa za a maka sau goma saboda haka ninninka ayyukan alheri Madalla Allah ya amfana yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuma sauraro kuka aiko mana ta sakon email. Sakonmu na farko a yau ya ce salam mu dai fatan mu Allah ya sa a fara zaɓe lafiya ya sa a gama lafiya ku kuma al'umma ku zaɓi waɗanda suka fi cancanta sako daga usaini alhaji umar foreba gashuwa Sako na gaba kuma ya ce ya kamata matasa ku tashi tsaye wajen neman hanyoyin dogaro da kai domin bin 'yan siyasa da sunan uwayen gida ba abin da zai haifar mana illa mutuwar zuciya da kuma bata gabanmu. Amfanin matasa ga 'yan siyasa bai wuce shekarar yakin neman zaɓe ba amma da zaɓe ya wuce wanda ya yi nasara da wanda ya faɗi ya bayyana za a yi rabon kaskon makaho sai kuma wasu shekaru hudu masu zuwa da fatan Allah ya buɗa mana hanyoyin dogaro da kai ba sai mun jira daga wani ba sako daga alhaji ibrahim ma'azu mada nawa karamar hukumar gausau jihar zamfara sai kuma sakon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa al'ummar da suke gudanar da zaɓe a yau a wasu jihohi a ƙasar mu najeriya allah ya sa a kammala lafiya ta ɗaya ɓangaren kuma muna kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta da ta yi gaskiya wajen bayyana wanda ya lashe zaben da ƙarshe nake addu'in Allah ya sa a yi zaben lafiya a kammala lafiya amin summa amin sakon isa lawar girgir magajin garin girgir a jihar yobe kuma ya ce assalamu alaikum boa hausa a gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya ko 'yan majalisun dokokin tarayyar najeriya su binciki yadda hukumar ba da wutar lantarki a najeriya a duk shekara idan watan ramadana ya shigo ake samun matsalar samun wutar lantarki musamman a arewacin najeriya domin mutane na zargin akwai lauje cikin naɗi kan wannan lamarin sakon haɗin gwiwa ne na gaba daga yakubu mai aski raka da malam jafar raka da sanusi ma datti jihar da magaram a nijar suka ce barka da wannan lokaci a zahirin gaskiya mu garinmu da fatan kamar yadda muka kama azumin ramadana tare a fadin duniya haka zalika muke fatan allah ya sa mu ajiye azumin ramadana a tare duk duniya baki ɗaya muna fatan allah ya nuna mana wannan ranar amin sako na gaba kuma yace jama'a a ko ina muke ya kamata mu kara kiyayewa da 'yan damfara duba da ganin a kullum suna ta kara bullo da sabbin hanyoyin damfarar mutane tun daga ta hanyoyin sada zumunta na zamani da kuma wanda suke yi na zahiri da zahiri wato ido da ido da fatan zamu hankalta da su Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe shine sakonmu na karshe a yau. Ya ce a yayin da ya rage kwanaki kasa da hamsin shugaba Buhari da mika mulkin ga wani amma maganar gaskiya duk tsawon shekaru takwas da ya yi yana mulki mu dai talakawan kasar sai dai mu ce ba yabo ba fallasa ganin yadda har yanzu matsalar tsaro da ake fama da shi a jihohin Katsina da Zamfara da Kaduna da Neja da da nasarawa da sakwato da ido ɗaya suke bar don gudun afka musu cikin dare a fannin tattalin arziki ma sai dai a hankali bare fannin cin hanci da rashawa sai ƙara faɗaɗa yake yi don haka muna fatan sabon angon najeriya wato sanata bola ahmad tunubi zai yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin komai ya daidaita To kafin mu karkare shirin yanzu ga Maryam ta sake dawa da labarai amma a takaice. takaice an fidda Prime Ministan kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zaɓi lafiya bayan da aka ga wani mutum ya jefa abin fashewa a ta inda yake a cewar kafafen yada labaran kasar Japan. Lamarin dai ya faru ne a wata tashar jiragen ruwa inda ake kamun kifi a birnin Wakayama a yammacin Japan inda aka shirya kishida zai gabatar da jawabin nuna goyon baya ga ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben ƙasar da ke tafe. A yau Asabar kazaman fada ya barke a tsakanin sojojin Sudan da babbar kungiyar mayakan kasar ta RSF a birnin Khartoum da wasu wurare a kasar da ke Afirka. Lamarin da ke kara kawo fargabar ganin bazuwar tashin hankali a kasar da ke fama da rikice-rikice. An ji karar harbe-harbe a birnin Khartoum a wurare da dama, ciki har da tsakiyar birnin da kuma unguwar Bari da ke kusa. Shugaban kamfanin sojojin Wagner Group na son Rasha ta fita daga Ukraine. Lokaci yayi na kawo ƙarshen yaƙi a Ukraine abinda Yevgeny Prigozhin ya rubuta kenan a shafin Telegram a jiya Juma'a. Ya ce yanzu gwamnatin Rasha da al'ummar ƙasar na son a kawo ƙarshen yaƙin da ake yi a Ukraine. Masu sauraro da haka ne za mu karkashin namu na ranar yau sai zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon Ghana da dmt Mu sake dawowa da shirinmu na karshe a wunin yau. yanzu a madadin maryam dole da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu daji balawi sai injiniyan mu patrick deya ne aisha mu'azu nake muku fatar a yi buɗe baki lafiya ma'asala.